Allah ya taimaki alin yana tasowa alin mara ya barar da shi gaban shata shata ba ya san arewa bai san alin kuma tabbas bai san alin amma ran nan hakkyau ta yi mai Allahu akbar <laughs> to ranka daɗe to ka san mm. kaman yadda shata yake nima haka nake ni ban san rago ba ka san rago amma in aka ce ga wani abu ne wanda Allah ya madaukaka mm. a'a to ba ni saurin haye mashi ko dan in ci zarafin shi hmm. ko in gwada bai iya ba wannan gaskiya tunda ba iya shi bace to shi kuma dambe wanda ya baka mamaki ya bata ma rai ba eh damben da ya bata man rai hmm. ya bani mamaki sai damben Jafaru da wannan dan kwalli da dan kwalli sai dan kwalli wannan gaba na akai to wanda muna ganin Hussein ɗan kwallo kamar ko da baki ya cinye jawaru hmm. amma Allah da nashi iko yaron nan ya bi ta ƙarƙashin ƙasa ya katso shi hmm. wannan wuri to duk lalle mun ji ba daɗi shi ma wannan dangan ai da aka yi da hmm. mamman da wannan nan mangu. a ranar nan duk wani mai hita bari kiran nan to bai ji da daɗi ba saboda lokacin black barrier hmm. mota 'yan sanda hmm. akwai inda aka je sai da aka yi mota uku saboda rikicin da aka yi mamman an tashi dabda aka kai na cps hmm. don ina sane da wannan wanda suka yi da mamman da wasu an kai da wannan wannan ce maka kila da kila eh, wanda da mamman ya kashe shin ai Hmm. da faɗa aka tashi aka ce ba kisa ba ne gaskiya ne gaskiya ne to kai daɗe cikin mun taɓa jamus sosai bangaren gurmaɗa ta ce nan ma kana da gwanaye waɗanda suke burge ka eh. wane ne bani shi kuma bangaren gurmaɗa wanda za ka ce wanda ni na ga dandan shi na ga hmm. abubuwan da ya hmm. mutum na ne shi ma Allah ya ji kanshi garban taka lahiya Gabana nan gidan wari mm. nan ya so kunya tamamman Allah ya kiyaye ban dai ga haɗuwa ba amma mm. na ga taka ƙodagan irin wa'anda aka yi wuri mm. to don yana man biyayya ban ɗauka abin da zahi har ma sai na manta da an yi kin manta da <laughs> shi an yi damben raka ya daɗe tun da mai magana dambe gashi kana a yanzu kai na da sarauta farautan katsina hmm. ita harkar farauta shin ko da ake kahin ka fara shiga harkar dambe ka fara farauta ko kuma tun ita abu ce ta kurciya na ita farauta a yin he komi gari ni dan ita na fara yi ita na tashi da ita tun ina karami kayan aiman kaciya kanan mawan baban mu ke tafiya da ni farauta hmm. daga na aka hura ni da farauta na tashi da ita hmm. yanzu kalla ba a kasar ba na kai shekara hamsin ina farauta shekara hamsin alhaji ƙwarai ko masha Allah to dan ina ji hmm. tun dan ina dan shekara tara hmm. nake farauta tun ana ta iya da ni ban iya kaiwa a aje wurin sai an kwana a zo a tadda ni inda aka bani cikin daji nake farauta don haka farauta na gaje ta kuma ta shige mana hanci akwai abubuwa da dambe yake da abubuwan da hake zarumta ka yi zarumta shi ma ita ma farauta tana da waɗannan abubuwa da za ka yi ka hidda kanka farautar ta ma komi to yi mana can bayani alhaji yadda aka gane zarumi cikin mafarauta a to zarumi ne cikin mafarauta kamar yan dambe ai kaga ba a tahiya da ya nan mm. sai an yi wani biri hmm. dan biri dai na kariya da sauran menene gaskiya to farauta ta yi shi ta yi dambe waye dambe wanda inda ka tahi mi hmm. za ka taka hmm. me za ka haɗu da shi baka sani ba wani faɗan ya tashi za ka hito ko ba za ka hito ba sai in baka da abin nan sai ga wanda ba ya da ciko yana ta gudu kai kau ka tsaya ka jajirce to sai da ya kai ni da na amshi farauta sai da ta zama tarihi nan jihar katsina saboda dama asalin warauta duka najeriya hmm. jihar katsina ta yi ko'ina suna saboda asalin farauta duka hmm. katsina ba sarkin da ya farauta a najeriya irin sarki duku sarki usman ya yi farauta sarki kabir ya yi farauta hmm. wannan na yanzu abdulmumuni kabir shi ma tun yana karami ake tafiya da shi wurin farauta don haka da na ga al'ada za ta abin nan ni kuma na iya ta na ɗauke ta gigigi na haɓaka ta na yi mata komi na yi mata gindi na aka bani jagorancin ta kuma Allah ya taimake ni duk irin fatincin da ake samu na 'yan warauta na da ni kuma na hana shi lokacin sarki kabir da maji daɗi da hakimin ɗaɗɗara ali ali ɗan madani su ne suka zauna to lokacin in sarki na son gadaya kakka ko mai rai sai a aiko mana a ce sarki na son naman dawa ko zomo ko Makarwa ko tankarki ko tuji ko dai irin namun dawa dai ko a nairi hmm. sai a ga ba a daɗe ba an kai sai aka ce to su suka zauna su uku suka cire wannan abu suka ce to wannan wanda Allah ya bamu ga ya ɗan nan garin ne ɗan indijin ɗin katsina ne kuma ya riƙe al'ada irin wadda muka gada me ya kamata a yi mashi aka ta kawo moshan a ba shi sarkin dawa aka ce sarkin dawa akwai shi gidan sarki akwai shi ga abin nan gidan gwamnati sai shi ali madame ce to ai ga wata sarauta nan wadda in aka bincika duk najeriya babu irin ta su uku suka yi wannan shawarar da hmm. sarki kabar hmm. Allah ji kanshi amin aka ce abin da ya kamata a bashi a bashi farautar katsina haka ce to saboda me ya ce to ai yayi biyarin da abu uku kwarai da gaske ga dai shi ne matashin mawaƙi hmm. wanda zai je wata jiha hmm. ya ci su da yaƙin magana hmm. ya amsu abinsu na wata jihai ya kawo kuma katsina sannan shi ne jajirtacce a cikin farauta nan jihar katsina sai aka suka tsaya suka yi aka yi wannan haka yayi aka yi wannan haka so aka ba ni albishir hmm. tun daga sannan ma duk motar gari da gare ni sai na sa mata farautan katsina ba ni yin lamba amma duka ma an sani yanzu in zai daga nan har Legas hmm. ni ba ni da wata mota mai wata lamba daban farautan katsina ita ke nan an sanni na san mutane kuma sunan ya tafi kuma farautai da neman mata rijista hmm. yanzu inda Allah ya man taimako duk inda kake tafiya hmm. ko lokacin da aka zamanin kauraye kauraye kauraye hmm. to ba a taɓa kama wani ɗan farauta na ba aka ce yana cikin criminal ko in ta dadduwa wajen an soke wajen yan sanda a dan farauta in ya te daji in ya tado makarwa ta waɗa gidan bahilla ce duk komi ke cikin gidan ba shi yake kallo ba shi makarwan nan kawai yake yi. da ya ɗauko ta shikenan kuma da kuma wa'annan abubuwan da ake na yanzu hmm. mu wa'annan mutanen da ke wa'annan abu na daji hmm. da ai tare muke da su ba su taba mu ba mu taba su ba mu ce musu komai ba su ce mu komai in muka shiga daji har tare na suke yi ina hmm. sarkin dawa da celebration da guda da komi da nono a bamu har su da kansu sun sha kama yara na daji sai su ce ai inda yaro dan warauta ne na wajen katsina na ƙarƙashin alhaji siraji hmm. su ba ruwansu da shi saboda suna jin irin yadda in na je wurin taron warauta hmm. kahin in saki yan warauta shiga daji ko kuma shiga daji hmm. sun ji irin ba da nake masu hir farauta ta kawo kuɗin banda naman dawa ban ce ku taɓa wani abu wanda ya shahi abin gida ba ko ƙwarya ko gani matatta cikin daji ban ce ku kashe ta ba ba ruwanku da ita wanda duk ya sake ya saba ma wani kuma cikin daji hmm. to in ya zo ku wanda na wakilta in ba abin bai kawo kusa da ni ba hmm. ku ɗauro man shi ku kawo man shi in sa shi mota in kai ma 'yan sanda ni na sai in na kai shi bai sakuwa sai in na je da kaina wannan gaskiya ne ko sarki ya aika ba a bada shi saboda ni ya ba wakilci sai ya ji gari kuma 'yan sanda ba da za a yi su saki saboda sun san ina iya wulakancin da ba su zato to haka Allah ya taimake ni ɗan warauta ya samu daraja kuma inda muke alfahari duk Najeriya ba ma'aikacin da ke wulakanta ɗan warauta daga nan sai mu ta habbinin lakwaja ina ne duk inda ma'aikaci ko soja ɗan sanda mobile su dai ne ai ma'aikata na ainihi su ne da kastan da immigration a nan dama kamar 'yan mata ne da ka ciri tsabga sai ka kore su su alhaji wasu na jin ka yau eh, suna ji mana a'a ya ce yan immigration da custom 'yan mata da ga kayan eh. laifi eh. ka ɗauko abin su mogalan mm. ko kuma ka taho ba ɗan Najeriya ba ko su immigration a wannan shine shine abin da suka amma su 'yan sanda mm. sojoji mm. da sun ga ɗan warauta. sun ga namiji sun ga abokin aiki sun ga jarumi don haka ɗan marauta hmm. ba yadda dawutun hmm. ya je wurin ma'aikaci gaban shi ko faɗuwa baya ba inda muka taɓa samu matsalar da za a ce ko soja ko ɗan sanda ya wulaka ko da ya wulakanta ɗan marauta ba mu taɓa samu ba Ko lokacin da aka yi wani abin nan nan wani rihe-rihe nan garin hmm. mota duk wanda ta je sai an sauke kowa an abin nan mu ban ba marauta ba. da an je aka ga yan warauta ne da karnuka da ƙaho ana busa hmm. kawai ma sai yan ma'aikatan sai na laraba su ce yalla hmm. ku wuce ku wuce kawai to don haka dan warauta wata dama da ya samu mu da muka gaje ta nan ga sarki dukku hmm. har yanzu alfaharinmu tana nan ga farauta wani abu wanda za ka gani in yanzu aka ce maka nan na hiddo mota ta hmm. na kira karnuka na san shiga zaka ga mutanen da ke kallo kamar ina waka sun ga irin yadda training din ma da nema karnuka na shiga mota hmm. kamar mutane kuma in na hau mota za a farauta in muka ratsa garin nan jinjinar da muke samu da addu'a ta Allah ya kiyaye Allah ya tsare Allah ya mai ku lahiya hmm. billahi lazi ban tunanin wani honorable zai ratsa garin nan ai mai wannan tahi babu shi dan haka farauta babba ce to gadara ko wani mahoroci in an ka tambaye shi tarihin da ya aje shine kan naman dawa hmm. me za ka alfahari da wani da wani nama ka san ka taɓa kamawa wanda da hannunka ba ba wani ya kama maka ba to ainihin ban ban iya gane ko wani iyaka ne eh to ai suna da kaloli ba su da kala naman dawa har dai an kaso mun kaso yawwa to shine ne kaso alhaji akwai zaki akwai giwa wani zai ce ya koro eh, giwa a gida wani ya ce ya koro kura a gida yanzu ina giwa tun daga nan har Sokoto ranka daɗe lokacin ka nika magana lokacin da akwai abubuwan na ni abubuwan da ke akwai dai hmm. ba dan abubuwan da ke akwai gare mu nan wa'anda kafin a kori giwai eh. da zakin hmm. da ƙarshe dai hakura dai mun kaso hakura an kaso eh. cikin namun daji wane nama ya fi wani hatsari sayaki ni ya ga sayaki da yake da wuya kama ya yi zaki bala'i ma ƙarhi da ake yaba zaki da shi ko kuma hwada. ya yi ma zakin hwada. wani lokaci ana magana harauta ranka wasu maharauta sai suna cewa ɓauna tana da wannan matsala wadda za ta iya masa kai dimuwa cikin daji to in ka je wajen bauna ko eh dan <laughs> warauta yanzu ake izuwa wurin bauna ƙarya suke yanzu ko yin magana bauna ƙarya ce ƙarya suke yanzu babu ta ne eh ina take to in kana son bauna yanzu sai ka tafi wajen dazuzzukan nan na arewacin gusuncin arewacin Maiduguri da sauran minne to can wa zai iya zuwa ana cewa ana yin farauta ta ta ta ta ƙasa hmm. wanda aka buga gangi kowa wace ko wace jiha tana kawo nasu maharauta hmm. wani daji ya yi ko wani daji nama yanzu wanda an kai buga can na kuka haduwa wani daji an kai eh, kamar dajin wanda hmm. ake yi nan ta ƙasa ai dajin Neja ne ko dajin Neja eh, yanzu ya yi ko wani daji nama ne ko kuma eh. sauran ba su ruwa ne a'a ya yi wani nama saboda ai shi ba a shiga shi daga shekara sai shekara sai an yi wannan ta gangamin ake shiga ok akwai dokar da ba mahorauci bai shiga wannan dajin an riga an yi doka ne ko kuma wajen ai yana da matsala ne hmm. kamar yadda muke da matsala ga wannan dajin yanzu ai kaga nama ya tohu nan mu da nan da sokoto hmm. yanzu hmm. muna iya jayayya da kowa mun yi kowa nama saboda 'yan shekarun nan ba a shiga ba ba a shiga ba eh saboda naman dai da zaka je zai burge ka yi mm. ta abin nan ka ga dan warauta ya gaji mm. saboda gudu ai ba a yi mu daji ba a yi mu nama gaskiya ba a yi ba daga nan zuwa zamfara sakkwato mm. muna da dazuzzukan da ke da nama irin namu irin namu zomo makwarwa tankarki da tuji da sauran mene duk muna da su Mista gada don ana magana na Ahmad Daji na kai da na mafi yawancin maharauta sun yi son su kama gada ko masu. Eh. Ni hmm. aga ni aga gadara take da wani farin jini mai. Gada mai gadara. Hmm. Sunanta kenan da kin motsa da kin motsa kitsan ki ya bace. Da ta motsa ba ta ai kitsan ta mai ai da ta mu zabura ba ta sauran kitse jikinta. In ma kun kashe ta duk abin da za ku mata ba ganin kitse jikinta. Komai koshin ta. ai ita kuma abin da ya sanya hmm. haɗari gare ta dan wuya ke akwai ko ku bakwai kuka ta farauta hmm. gada ta faɗi inda kuka je wurin gyara ta hmm. to wuya ke akwai a tashi lahiya da ba a gardama ba ƙarshen ta ma wani sai ya bugi wani ai ita jinin ta bai taɓa ƙasa ba tare da na mutum ba sai dai kiyaye wa Allah ita ita wannan kuma dole sai an yi faɗa musamman ce ya kuka sasanta faɗa in ya tashi cikin daji ai in ina ya kuke ku gane mai gaskiya ku gane mara gaskiya kun ku ne manya ai in je ai na tada abun hmm. an zo ana wannan hayane hmm. ni kutsawa nake da bugu da sara da menene hmm. in kai gare ta kowa ke wurin ta in na kama na amshe ta to in an sasanta in ba su in ba a sasanta ba ta zama ta sarki ce sai na kawo sarki kai ba kan komi da ita taka sai dai ka ah. kai ma sarki ta zama ta sarki ta zama ai da an yi haniya mm. daji duk naman da ke haniya in dan karami ne zo mu makarwa mm. wannan nauni amma an ya kai ga dama zo mm. a in an gumu an an so shi to mai martaba ke kenan irin fadace-fadacen nan da ake cewa mafarauta na iyo akan nama kenan kaso ma ga yadda kan nuna kaso 80 gada ke sa wada ma ba ba ta ta komi hada to ƙarshe miyar dangantakar taure da farauta saboda koyaushe in ana magana farauta sai in ji an kawo magana tauri tauri farauta shin uwa da ƙani ne ko uwa da uwa ɗaya uba ɗaya suke ai duk ɗan taurin da ka ji ya yi zarra hmm. to sai da ya fi ɗan farauta ko ne ne shi wahaihi wani ciki taure ya yi farauta ko farauta ta yi farauta ta yi taure waye ɗan tauri wanda yana iya zama ɗan bin hakimi ko wani abun nan a ce hakimi wane yana da sarkin taurin nashi ko mm, yana da sarkin marauta <laughs> ah. duk kamar iyayen su alhaji ko da sauran mine ne ai daga farauta suka zama wani abu mm. in ba kama je farauta ba kasan abubuwan da ke dajin mm. yaushe ka san wasu itace wanda za ka zo ka haɗa kanka ka tura da kanka haka zama wani abu sai da farauta maharauta sun ka wannan gane ganen su gano itacen da suka sa na asirai da sauransu kenan to to ranka yanzu abin ne ya zo ga yadda yake maganin ma baya yi mm. saboda kai da zaka ka bada kana dawo tun wanda ka ba shin kila mm. ma nan gaba mai ya kaka ne ko kuma mm. wanda za ka ba bai amsa da hannu ɗaya da zuciya ɗaya to shi ya sanya zunnan mutanen da ka ga yarda gare su kwarai da gaske in na damki ƙasa na baka kawai ka ɗauka kasar nan magani ce kuma za ta yi to sai ta je ta kwarai da gaske wannan dan akwai wani dan dambe ai da aka taɓa ba ƙasa ko mm, kwarai da gaske ko ka ji tarihi isa isa wani abu yake na tuna eh. ina ina da tarihin wannan mutumin da aka yi bai eh. ya rena ta wai ya duko ya je wurin malamin shi ya ce to bai da wani abu amma ga wannan yau damben da za a yi mm. tana cikin hannunka ka nadi da ita mm. ka je ka abin nan yana tahowa kawai wannan ƙasa sai ya dibi wani bango watsa kahin ta taɓa bangon bangon ya faɗi ya faɗi kwarai da gaske wannan gaskiya ne to bai san sirrin ba ran kai daɗe jigon ko wace farauta gishirinta shine karnuka ƙwarai ku a harkar farauta karnuka kala nawa ke akwai sannan wa'en mai karnuka kala wani kala kare ya fi zama karen farauta kowane kare na farauta sai in ba a koya mai ba kowane kare da ka sani yana farauta sai in ba a koya mai ba ai horo ne gaskiya ne to kamar su suna da sunaye karnuka kala kala a cikin kare kala kaza suna ne kaza ko wani abu yanzu kaga wannan sunan shi zarto wancan mashi hmm. wancan kibiya hmm. ga dogo shi wannan shi an laƙunan su laƙunan su kuma wanda duka kira da sunan shi ya sani ya san shi ne saboda yau da kullum na'am kamar akwai farin kare akwai jan kare akwai jan kare akwai ja mai bakin baki eh. to su kamar irin waɗannan akwai wala eh suna da bambanci wurin harauta suna da bambancin kokari suna su ba haka akwai bambanci kokari nika magana a cikin eh, daji ba wanda ba yayi sai in zabe ne na Allah kamar yadda muke cikin mutane hmm. haka suke ai duk mutum wanda ka duka hausa jini gare gaskiya kuma ga ya baya da gashi fata shi irin ta taka irin ta wuce ko kwarai da gaske to amma mun bambanta mun bambanta kwarai da gaske wani hari wani baki wani to haka Allah ya zuciya ce zuciya ce in kai sa'a wani jan karan hmm. sai ga kaman baka taba irin shi ba yanzu ni akwai duron da nan wanda sai da shekara 22 yana hmm. farauta da shi hmm. ba a taba karen da nan cikin umarautan ba aka ce an samu karen da ya shekara 22 yana raye malauta bai lalace ba Allahu akbar Allahu akbar daga baya sai amma ranan da da ya kasa nan wurin da kaina na dibe shi sai na rasa yadda zan yi shi ina da wata kibiya nan wadda ka ga nan wurin wani macuci ya sa mata ta ciwo abun nan ta ciwo guba wani ina kallo nan ta mutu wallahi kuma ina da wata kare da aka sace mani a lokacin hmm. da shawara za a yi da ni a ce mana a bar nan in ba da mota hmm. na da in ba da mota a ba da abin man kare saboda son da kake wa wannan kare shi yasa barawan kare duk inda na ganshi in ina da bindiga hmm. wallahi halbe shi zan wallahi wallahi in ma suna ji ko kuma sun gani to ni na faɗi da kaina ɓarawan kare hmm. ko kaki yake sanye ƙura'anin Allah su ina iya halaka shi wato wagga magana ta karan da ita tuna min na shiga kasuwar gumi na isko har da kotu gare su kawai ta shari'a wanda ya saci kare ka mugun mummunan hukunci suka yi mishi ba karamin hukunci suka yi mai ba kai na dai gaya maka ni ba wai wai ya biya da kuɗi ba hmm. a ni in na ga ɓarawan kare yanzu cikin karnuka na da kenan kake gani hmm. in ido na zai gwada min wanda zai kama su in kama ai eh, wallahi hito da bindiga sai dai in ya ruga wallahi halbe shi zan yi ni a ta ɗauri na hayo min tanadi wai wani muhimmanci na ga kare har ya kai matsayi ne kai haka saboda ai baka san kare ba hmm. baka san kare ba hmm. kuma baka yi kare ba baka san muhimmanci ban yi kare ba gaskiya to yanzu ƴaƴana ashirin da hudu hmm. wa'anda na haifa ina tabbatar muka haga Allah cikinsu duka dan dai su mutane ne amma biye da kare ke mana cikin ƴaƴan ba samu wanda zai mai ita duk wanda ne mu faɗa wani sai ya kwana uku bai taka mun bakila Bare in ɗauki ice in bugi wani kare ne zan sa ice in buge shi nan ya mutu hmm. in ya falfado hmm. ko na yadda shi da in ya taso dawowa ba sai gidanka zai dawo sai gidana zai dawo wannan gaskiya ne ka gaya mana mai biyayya irin wannan babu manzo Allah sallallahu alaihi wasallama shi da kanshi yayi magana kare wuri ɗaya ne ya tsarge kare da aka ce kare wai gashin shi miyan shi baya sallah duk wasu yan gurbataccen malamai ne na kwanan nan ƙarya suke yi tunda annabi yayi magana ko magana annabi ai tace magana ita ce ita ce dahir ce abin inda annabi ba ya san kare hmm. kawai shi da kare ba ya san bako manzo Allah kawai na san bako manzo Allah na san nan ne lahin kare kawai ga annabi saboda shi bai san bako to kuma shi kare mine ne halitta ne ƙasa ne ma ƙasa ne kuma mara baki shi da mara baki akwai lada ko babu akwai lada to yanzu ni ba abin da ban da shi ina da tumaki ina da awaki ina da ina da karnuka ina da maguna saboda ina gani abin lalube ne ba a san inda ake dacewa ba wannan gaskiya yadda na yawon duniya na fasa ko ina na je wani wuri inda zan kwana da daɗi wani wuri in kwana ba daɗi hmm. har Allah ya kai lokacin yanzu da ban ma sha'awa zuwa ko ina a banna da katsina kaɗai ta ishe ni Dan arziki na nan yake hmm. nan aka yi shi har yanzu ina nan hmm. ban wuce nan ba don <laughs> kai daɗe ina ga duka duka nan za mu dakata saboda lokaci yana hararan mun gode kwarai da ka ba mu dama yau muka zo ka ziyarce ka kuma ka ba mu lokaci na ka da yawan jama'a mun ka tattauna da kai ubangiji Allah ya saka ma da alheri alhamdulillah kuma na mance to farauta da nace maka na gada to ce gaba ai sai ka tuna da shata mine ne shi shata maharauci ne shata hmm. shi ma yana shiga jeji a ya ai ban ni shata ban mai atsabi ban shinshin ba daji ni jagoranci ne na farauta. amma shata ai sai da aka waye gari shi bai cin naman komai sai na farauta da bindigar shi ke tafiya to sai ga shata ni ne garkon shata sai ga sarki farautar dukka najeriya hmm. sarki dukka ni kuma an yi ni katsina in na ban farauta ta lalace ana zama da kwai <laughs> ya kan magana kenan to jama'a madalli doya da suka taimaka wannan shirin ya zo gare ku ni alamin sokoto nake cewa ku huta lafiya